sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, ku da asuba, da fatan kun gari lafiya. Hadiza kyari ce ta da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 20 ga watan Janairu na shekarar 2023. kafi ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai. Amurka ta ba da sanarwar tura ƙarin taimakon agajin soja na sama da dala biliyan biyu da dubu biyar 'yan sa'o'i bayan da Ukraine ta yi kira ga kasashen yammaci abokan hulɗarta da su aika mata tankokin yaƙi don yaƙar rasha. 'Yan bindiga sun kai hari a wani ƙaramin ofishin 'yan sanda inda suka kashe jami'an tsaro uku a cewar hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Alhamis. Tun daga filin shakatawar Lafayette da ke gaban fadar White House ana Amurka zuwa kan titunan London da Toronto da wasu birane da yawa a fadin duniya. Masu fafutuka na shirya zanga-zanga ta yantar da matakan danniya da 'yan taliban ke dauka kan mata a Afghanistan. Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, muna da rahoto kan tasirin hatsi da Ukraine ta sha alwashi za ta tura Nigeria. sai kuma batun harin da aka kai wa jirgin kasa eh, a jihar edo da gwamnatin jihar da ke kudancin najeriya ta ba da umarnin kama wasu sarakuna biyu tare da wasu mutane biyar da ake zargi da hannu a kan harin kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya da isa lawal ikila ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan sa'o'i bayan da Ukraine ta yi kira ga kasashen yammaci abokan hulɗarta a kan su aika mata tankokin yaƙi don taimakawa sojojinta su samu nasara a kan Rasha. A jiya Alhamis, Amurka ta ba da sanarwar tura ƙarin taimakon agajin soja na sama da dala biliyan biyu da biyar, amma ban da tankokin yaƙi. Tallafin makaman na baya-baya da Amurka za ta tura ya kunshi motocin yakin Bradley guda 59 da motocin yakin Striker guda 90. Motocin na dauke da makamai masu linzami iri uku da dabban makaman atileri da harsasai da kuma karin makaman hamas da sauran makaman kariya ta sama. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai gana da takwarorin aikinsa a yau Juma'a a sansanin jiragen saman Ramstein inda wasu kasashe za su sanar da ba da ƙarin agaji ga Ukraine. Amma har yanzu dai Jamus da Amurka na ɗari-ɗari a kan batun samar da tankokin yakin Leopard 2 da Abrams da Ukraine ta nemi su agaza mata da su. 'Yan bindiga sun kai harin bindigogi da bom a wani karamin ofishin 'yan sanda inda suka kashe jami'an tsaro uku a cewar hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Alhamis. Ƙungiyar TTP da aka haramta wacce kuma ake kira Pakistani Taliban ta ɗauki alhakin mummunan harin da aka kai da daddare a gundumar Kaiba da ke kan iyaka da Afghanistan. Shugaban 'yan sandan gundumar Imran Khan ya faɗawa manema labarai cewa akalla mahara hudu ɗauke da manyan makamai ciki har da ɗan ƙunar bakin wake su ne suka afka a harabar ofishin a wani shiryayyen hari da ya haddasa hasarar rayuka a cewarsa. Ƙungiyar ta TTP ta yi kirarin cewa wani ɗan ƙunar bakin wake ne kadai ya kai harin a ofishin 'yan sandan a wata sanarwa da ta fidda. Ko da yake ƙungiyar takan zuzuta bayanan har-haren da take kaiwa. Tun daga filin shakatawar Lafayette da ke gaban fadar White House a nan Amurka zuwa kan titunan London, Toronto da wasu birane da yawa a fadin duniya. masu fafutuka na shirya 'yar kwarya-kwaryar zanga-zanga ta yantar da matakan danniya da 'yan taliban ke ɗauka kan mata a afghanistan tare da yin kira ga ƙasashen duniya da su mayar da martani mai zafi yayin da suke tattara mutane kalilan yawan zanga-zangar na karuwa tun daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu galibi don mai da martani akan matakan da taliban ke ci gaba da ɗauka akan mata a cikin afghanistan A ranar Asabar ɗin da ta gabata masu zanga-zanga ƙasa da ɗari su ne suka hallara a filin shakatawa na Farragut da ke birnin Washington. Suna rera waƙar nuna adawa da wata dokar Taliban ta baya-baya ta hana mata da 'yan mata 'yan ƙasar zuwa jama'a da yin aiki. A wannan ranar kimanin masu zanga-zanga sama da talatin suka tattaru a birnin Los Angeles a nan Amurka a lokacin da ake sheƙa ruwan sama kamar da bakin kwarya, inda suka koka a kan irin waɗannan buƙatun. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Masana tattalin arziki da manoma a Najeriya sun bayyana alfanun da shirin samar da cibiyoyin hatsi da ƙasar Ukraine ta sha alwashin yi a Najeriya domin taimakawa ƙasar zai amfanin fannin inganta dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya. Daga Abuja, Shamsi Hamza Ibrahim na ɗauke da ci gaban rahoton. Ministan harkokin noma da raya karkara a Najeriya Muhammad Mahmud Abubakar ya bayyana cewa kasar Ukraine na da ilimin kimiyya da fasahohin zamani da za su taimaka wajen tabbatar da manufarta a Najeriya. Kana kasar za ta zama wata cibiya da sauran kasashe za su amfana wajen samun duk wani iri na hatsi. Kazalika ya yi kari da cewa ashirin Najeriya take ta ba Ukraine haɗin kai ɗari bisa ɗari wajen samar da tashoshin da za a riga tara hatsin. To abin ma ya wuce kawai cewa za su tallafa ma Najeriya da, da hatsi suka nemi a tanaji wata cibiya ko dandali inda za a rika tara wannan hatsin ma da kuma za su rika ma taimaka ma sauran waɗansu ƙasashe na nahiyar afirka wanda za a iya ɗauka daga nan najeriya ana kaiwa waɗannan ƙasashe to dole ne sai an samu wato an ce tashan jirgin ruwa tunda wannan hatsin da a ruwa za a rinka kawo shi suka nemi bukatan haka muka kuma amince shi ma har ila yau domin me na ɗaya a rinka ɗiban hatsi daga nan ma najeriya ana kawo ƙasashen afirka abu ne wanda shi ma zai taimaka ma najeriya ta buɗe fannonin ma waɗansu ainihin wato harka na kasuwanci a musamman da ya shafi al'amarin noma. Koya manoma a Najeriya ke kallon wannan shiri gari abin da wasu da na zanta da su suka shaida min. Mu manoma idan ba ba kasuwa ba hada-hada ko wani bai kawo taimakonsa wani ya kawo taimakonsa ba ai karfi ba zai hada da hada da karfi a samu cimma matsaya mai kyau ba. Yiwuwar kasar Ukraine ta kawo nata taimakon na kayan noma mu ma mu bada namu a tashi kasuwa saboda duk wanne fika daɗiya akan abu ya fika sanin komai me a ciki. Wani abu yana da kyau a matsayinmu na manoma Allah ya sa hakan ta tabbata to za mu ji daɗi sosai bisa sosai. Hakika yadda muka sa noma a gaba yanzu kuma muke ganin ci gabansa to gaskiya al'amari kasancewar wannan haɗin gwiwa zai ba mu ƙarfin gwiwa kuma za mu samu ƙwarewa ta zamani akan harkar noman gaskiya yanzu harkar hatsi idan Allah ya taimaka aka haɗa wannan yarjejeniya da ita za a shigo da kaya kuma za a fitar da kaya kin ga musabbabin abin da yasa kayan hatsi yanzu yake tsada especially ma a nan ƙasar kin dai shine rashin shigo da kaya da exporting da ba a yi da importing a ƙasa na yi bodojin kasar nan gaba ɗayan su a rufe suke babu yana zai ka shigo da kaya ko ka fitar da su. ana sa ran isowar hatsin da ukraine ta yi alkawarin bawa najeriya a wata mai kamawa karkashin shirinta mai taken grains from ukraine duk wada yakin da ake ci gaba da gabzawa tsakanin kasar da rasha wanda ya shafi karfin tattalin arzikinta masanin tattalin arziki dr isa abdullahi na ganin wannan yunkuri na kasar zai taimaka wa najeriya wajen samar da wadataccen abinci da rage tsadar rayuwa da al'umma ke fuskanta a halin yanzu idan misali misali yau kasar Najeriya ta wadata sosai ya zamanto abinci daga Najeriya za a sarrafa su kamar yadda aka yi yarjejeniya da ita Ukraine din za a sarrafa su ana fitar da su kasashe kasashe kamar yadda ita Ukraine din take sarrafawa take fitarwa wasu kasashe to lallai wannan abin zai kawo sauki wa Najeriya ta wajen daidaito wajen samar da wadataccen abinci da zaman lafiya da ci gaba mai ɗaurewa. A nahiyar Afirka, Najeriya na daga cikin kasashen da Ukraine ta ɗauka a matsayin matsayin babban abokiyar kasuwancinta abin da ya sa kasar ɗaukar wannan mataki na inganta dangantakar da ke tsakani shamsiya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya hamza ibrahim ga maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu Turkiya ta sanya wani dan wasan kwallon kwando mai suna Enes Kanta Freedom a cikin jerin sunayen 'yan ta'adda da take nema ruwa a jallo. Freedom ya bayyana a cikin jerin sunayen da ma'aikatar harkokin cikin gida ta Turkiya take kira Grey List, wanda shine na ƙasa a tsarin ta mai matakai biyar. wanda zai ba da tukwicin kusan dala amurka 26,600 wato lirar turkiyya 500 kenan ba a dai san lokacin da turkiyya ta saka freedom a cikin jerin sunayen ba amma ya faɗa wa gidan talabijin ɗin fox news a ranar talata cewa ya samu labarin matakin ne a lokacin da yake fadar vatican don wani taron 'yan wasan ƙwallon kwando kuma bayan da ya tuntuɓi hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka ta fbi an gaya masa ya koma amurka Wannan shi ne karan farko da gwamnatin Turkiyya ta ba da shelar nema na ta kuma sanya na cikin jerin sunayen 'yan ta'adda da ake nema ruwa a jallo, saboda kawai na yi magana a kan keta haƙoƙin bil'adama da fursunonin siyasa da ake da su yanzu a Turkiyya. Abinda Freedom ya faɗa wa Fox News kenan. Ya ƙara da cewa, "Ka san dai ba ni kaɗai ba ne ba. akwai 'yan jarida da yawa da manyan malaman jami'o'i da shahararren mutane da ke cikin wannan jerin sunayen. A jiya Alhamis ministan harkokin wajen Ireland ya faɗi cewa gwamnatin ƙasar na yin duk mai yiwuwa don ganin an sako wani mai takardar zama ƙasa biyu wato Faransa da Ireland da ake tsare da shi a Iran bayan da 'yan uwansa suka buƙaci ƙasar Ireland ta ƙara ƙaimi wajen tattaunawa da Iran saboda akwai damuwa game da lafiyarsa bayan da ya ƙi cin abinci. Nihal Martin ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin Dublin cewa za su yi duk abin da ya dace don ganin an sako Bernard Phelan wani ɗan shekara 64 da ke zama a birnin Paris. Martin ya faɗawa manema labarai cewa mun nemi gwamnatin Iran ta sake shi bisa dalilan jan kai kuma muna jiran amsa daga ministan harkokin wajen Iran ɗin. Haka kuma mu ma a nan muna tattaunawa da jakadan ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Edo da ke kudancin Najeriya ta ba da umarnin kama wasu sarakuna biyu tare da wasu mutum biyar da ake zargi da hannu kan harin da aka kai wa jirgin kasan a jihar ranar. a jihar ranar bakwai ga watan janairu na shekarar 2023 ga abubakar lamida sokoto dauke da ci gaban rahoton. Gwamnatin jihar Edo da ke yankin Niger Delta ta sanar da cewar ta ba da umarnin kama wasu sarakunan gargajiya biyu a jihar ta Edo da ake zargi da hannu kan harin jirgin ƙasa da ya afko a tashar jiragen ƙasa da ke birnin Benin na jihar ta Edo ranar bakwai ga watan Janairu na shekarar da muke ciki ta 2023 wanda harin ya yi sanadiyar sace akalla mutane ashirin da kuma jikkata wasu da dama inji gwamnatin jihar ta edo musa chris nahi shi ne kwamishinan sadarwa a jihar ta edo Yana cewa ne gwamnatin jihar Edo ta ba da sanarwar kama wasu da ake zargi su su biyar da wasu sarakunan gargajiya guda biyu kuma an zarge su ne da hannu akan harin jirgin kasan nan na jihar Edo kuma zuwa yanzu ina so in tabbatar maka da cewar jami'an tsaro na ci gaba da gudanar da bincike domin dai ganin cewa an gurfanar da su a gaban kuli'a. Yan asalin jihar ta Edo dai na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan lamarin. What ce Yace abin da muka sani waɗanda aka kama da hannu a harin jirgin ƙasa akwai hakimai guda biyu da kuma wasu makiyaya da dama dama dai gwamnan jihar ta Edo gudiyan Obasaki ya riga ya ba da umarnin cewa kada sarakunan gargajiya su kuskura bayan da faruwar haka an shiga wani yanayi gwamna ya bukaci sarakunan gargajiya da su yi bayanin saba madokar da suka riga suka yi kuma hakan babu wani dalili saboda haka gwamnan ya umarci hukumomin tsaro da su kama waɗanda ake zargi. Rundunar 'yan sandan jihar ta Edo dai ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce tana rike da mutane da dama. DSP Chidi Nwobuzu shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Edo ya ce. Yana cewa ne ina son in shaida maka cewar dukkanin waɗanda aka ceto ba abin da ya same su kuma muna ci gaba da gudanar da bincike domin ban kaɗo abin da ya faru muna rike da mutane da dama kuma da zarar mun gama bincike za mu gurfanar da su a gaban kuli'a. Bayanai dai daga jihar Rivers da ke makwabtaka da jihar Edo ɗin na nuna cewa wani abu mai fashewa ya fashe a yayin da ake gudanar da wani yakin neman zaɓe na jam'iyyar apc mai mulkin najeriya inda rahotanni suka nunar cewa mutane da dama sun jikkata rundunar 'yan sandan jihar dai ta tabbatar da faruwar lamarin lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya to a gaida abubakar lamido Sakkwato, yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya ashe dai har yanzu akwai masu bibiyar bankadar ganin an sai da kamfanonin wutar lantarkin da suka rage a Najeriya da ɗaya daga cikin emirsa da ke kula da wutar lantarkin ya ce waɗannan mutane dai sun faye bare-bare. In na gama miki wayata za ki ga irin mutanen da suka yi ta nema na na haƙura na yarda a siyar. Kamar yadda aka sayar daga farkon tashin fari an yi gaggawa amma wannan guda biyar da aka sa za a siyar. Ina gaya miki wallahi uban kuturu ya yi kaɗan. Tuni ma dai wasu 'yan ƙasa suka fara cacar bakin cikikiyar cunar juna game da irin tarin tilin ba bashin da aka ce an ciwo Najeriya kuma har ma wasu sun fara zargin an wawure. Abin takaici in Buhari zai magana akan da naira minista ta ce bata sani bai fito ce ya sani. To ina ga tiriliyan tamanin da tara. Yawancin basussukan nan an ci ne don wato tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa. Game da maganar gano ɗanyen mai a arewacin Najeriya kuwa mabambanta ra'ayoyi aka fara ji suna ɓallowa ta kowane ɓangare. Wannan bayani da aka yi na samun mai a cikin arewacin Najeriya ko shakka babu bayani ne mai daɗi kwarai da gaske. Kashi kusan saba'in daga cikin ɗari na man duk da Najeriya take fitarwa sace shi ake. To me amfanin sa ga al'umma? Waɗannan so mun taɓa muka taɓa cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya kyautata wa masu saurare. Shiri na ɗari da ɗaya cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa duniya yadda ƙasashe ke siyasa da kuma yadda gwamnatoci ke tsare-tsare. Mai yiwa tsare-tsaren kuma amma na dokokin wutar lantarki a tare Najeriya ne wasu 'yan masar tare Najeriya suke ganin sun riga sun taɓarɓare. Domin kuwa shugaban kwamitin wuta lantarki a masaukinan tare Najeriya honorable magaji da'u aliyu ya dire dalla dallan bayanai akan dukiyar da aka saka a bangaren wutar lantarkin da ya ce ya lakanci dai akwai bukatar sai majalisar tare najeriya ta yi gyare-gyare yadda ake yi da kayan kasan nan an shi kamar kayan ganima shine matsalar da aka samu wajen distribution companies aka yi gaggawa aka siyar aka zo aka samu matsala kuma na tabbatar watakila wannan abubuwan watakila ba sa gaya wa shi shugaban kasar Muhammadu Buhari gaskiya watakila ma bai ma san abin da ake ciki ba ba wanda ya sai da wannan sauran in na nuna miki wayata za ki ga irin mutanen da suka yi ta nema na a kan cewar na haƙura na yarda a siyar kamar yadda aka da daga farkon tashin fari an yi gaggawa an yi son zuciya amma in Allah ya bamu dama za mu ta faɗa ko za mu ƙoƙari mu gyara amma wannan guda biyar da aka sa za a siyar ina gaya miki wallahi uban kuturu yi kaɗan. to wani ɓangaren dokar za ku gyara yanzu kulliyar ta muna so mai ita mai sauki da rashin tarnaki yanzu kuɗaɗen nan da suka salwanta tun farko sun tafi kenan to wannan shugaban kasa kamata ki tambaya shi da kansa shi da kansa ko ministan wuta because abin nan an san wannan da suka yi ya aka aka sai da waɗannan kayan ina kuɗin suke domin barnar ba kaɗan bace kamar yadda ke faɗa kuɗin fa ta yara a ƙauye malala ne gashin tinkiya ba zai faɗuwa ba zai kirgu ba game da maganar tattagar tattalin arzikin tarayyar Najeriya zuwa tudun mun tsira kuwa magatakardar wata kungiyar wayar da kan al'umma a Najeriya Malam Ismail Sahabi ne ya sanarwa da duniya cewa a gaskiyar magana fa an ana anatin dukiya a Najeriya najeriya kuma ga cin bashi sannan ga tarin tilin dukiyar kasar da ake ganin ta zurare za a yi dizainin kuɗi a canza fasalin kuɗi ministan kuɗi ta ce ba ta sani ba gwamnan babban banki ya fito ya ce ya gaya buhari buhari ya fito ya ce eh, ya sani amma ga gudaji ka zaure ya ce akwai 89 trillion a stamp duty da nims emefiel ya ce karya ne shi kuma gudaji ya ce buhari ya naɗa kwamitin shi amma abin takaici in buhari zai magana akan dizainin naira minista ta ce ba ta sani bai fito ya ce ya sani to ina ga trillion 89 inda gaske gaske na son talaka ya kamata ya fito yanzu yanzu abun kunya emefele ya fito dss na neman shi a ce sojojin kasa da yan sanda su suka bashi security tun daga airport ya bari dss su kama shi mana mu ji gaskiyan maganan triliyan tamanin da tara ba a taba gwamnatin da ta ci bashi bashi a gwamnatin bahar a shekara bakwai da rabi ya kai yanzu triliyan saba'in da bakwai amma dai ai ana maganar ya yi kokari bangaren tattagar tattalin arziki ana ganin yanzu a gdp mu a mulkin bahar sai da ya koma negative in ka duba inflation rate sai da ya kai 23 24 ba a taba ba a tarihin najeriya wanda ko a gwamnatin pdp da ake ta cewa ta yi zalunci shekara sha shida sun yi kaza sun yi kaza 9 point something ne haya zai kai ko ya kai goma sha da dan wani abu amma yanzu fa ana 23 24 inflation rate ko ya ninka so uku so hudu so biyar a wannan mulkin sai dai wannan kuma bai hana masanin tattalin arziki a tare Najeriya malam Sha'ib Idris Mikati miƙewa don gaya wa 'yan Najeriya cewa duk da irin tarin bashin da ake ganin ya danne Najeriya to Najeriya fa ba za ta galabaita ba idan aka samu shugaba kwararre bashin da ake bin Najeriya najeriya zai kai kaman triliyan 72 a watakila ma zai iya wuce triliyan 72 a kowane bashi da kika sani yana da ranar shi kuma yana da matsalar shi to amma yawancin basussukan nan an ci ne don wato tattalin arzikin najeriya ya bunƙasa idan tattalin arzikin najeriya ya bunƙasa daga hanyoyin mota ko hanyoyin sufuri na jirgin kasa ne ko na jirgin sama ne aikin ga kamfanoni za su ci riba in kamfanoni suka ci riba za a samu daman da za a karbi haraji a hannunsu ta wannan harajin ake sa ran za a iya wato biyan basu sukan nan kuma allah ya taimake mu aka samu gwamnatin da za ta hubbasa wajen daɗe hanyoyin da ake satan kuɗin ƙasar najeriya in muna ganin za a iya samun hanyoyi da yawa da za a biya wannan bashi da ake ganin kamar yayi yawa tun bayan bayyana gano albarkatun mai arewacin najeriya wasu 'yan najeriya suka fara murnar ganin shi kenan kuma yanzu najeriya za ta murmure mataimakin shugaban kungiyar masu gidajen mai masu zaman kansu a tare Najeriya Ifman Alhaji Abubakar mai gandi ɗakin gari ya gaya wa duniya cewa a gaskiya talakawan arewacin Najeriya fa yanzu za su muri. Wannan bayani da aka yi na samun mai a cikin arewacin Najeriya ko shakka babu bayani ne mai daɗi kwarai da gaske saboda wannan samun mai da aka yi a jihar nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma abu ne wanda zai inganta da ainihin arzikin arewacin najeriya ba arewacin najeriya kaɗai ba dukkan najeriya gaba ɗai kowa zai samu cikakkiyar wadata kuma wannan mai da aka samu zai kawo ainihin ulla zumunci mai yawa tsakaninmu da kudancin Najeriya domin abubuwan da suke mana gori da shi kenan to kuma yanzu gashi an same su a cikin ainihin arewa saboda haka wannan bayani mu 'yan kasuwan mai masu zamar kansu mu muna nan muna shirye-shirye mu tabbatar da idan aka tono fara tono wannan mai za a gudanar da abubuwa tare da mu kuma za mu kawo cikakken mu domin mu ga wannan abu da aka samu ya amfani al'ummarmu. Sai dai kuma duk da wannan murna ita hajiya ja'atu Muhammad na ganin akwai abin da ya kamata 'yan kasa su lura saboda yadda idan an samu albarkatun kasa irin wannan yakan zama jallijoga ga irin waɗannan gurare. Har ma dai hajiya ja'atu Muhammad din na buga misali da yankin Niger Delta na Nigeria da ake ta faman kai hare-hare. Sai mu duba mu ga shi wancan man duk da aka samu a su Niger Delta amfanin me wa mutanen ma Niger niger delta banda gurbatar da wajensu banda sace man da ake yanzu zancen da ake a ƙasar nan kashi kusan saba'in daga cikin ɗari na man duk da najeriya take fitarwa sace shi ake to me sa ga al'umma saboda haka abin da zai faru shine a zo a tashi mutane daga gurin da suke kamar yadda ake yanzu a su zamfara da sauran gurare na katsina inda ake kwasan gwal da sauran ma'adanai ana ta karkashe mutane haka za a ci gaba da yi a wannan so muna roƙon allah mu ga cewar mun samu jajjatattu waɗanda suka yan kishin ƙasa in ba haka ba gwandama a ce ba a samu ba dan ko ba komai mutanen gurin za su zauna lafiya to amma mu babban bala'in da yake samun mu shine na shugabanni to ni gaskiya ba wata munna nake ba in dai ba an samu jajirtaccen shugaba wanda zai tabbatar da cewar ma'adanan da Allah ya ajiye a ƙarƙashin ƙasar Najeriya da irin wannan man to ba zan ce ina munna ba gaskiya. ce muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi kwanakin da aka keɓe musu ne su kan tsumbure domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 129 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu da iko su yi sallama daga kan kujerun da suka yi dare dare kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa muku don tabbatar muku da muna tare. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikira yanzu kuma sai nasihar juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Bello Ayyuzu ga ni ne liman na Kwaibar State. Muka shirya kudu ba ta can mugujiriya domin ya tana bata ayyuka kuma tana daga cikin kaba'ira sabida alamadokacin sarki baya son ka yin riya a cikin ayyukan da kake yi na ibada ne ko na mu'amala tsakaninka da al'umma sabida alamadokacin sarki yana son bawan sai zamto mai tsayayye zuciya ya tsaya tsakaninsa da Allah ibada domin sa sai Allah zai saka masa. misali ga waɗanda suke ba da sadaka alamar mai zai iya cewa ya kowane kan imani kada ku ta sadakar ku da gori da cutarwa kamar yadda waɗanda suke ce da duke su da mutane su gani to irin waɗannan mutanen ba su imani da Allah ba ba su imani da na tashin alƙiyama ba wa'annan ayyuka ana son su zanto in za ka yi ka da ma wato dama ta da hagu ko wata sani ba ana so in za ka ba da ka ba da cikin sirri bi ma'ana cibiyar sani da Allah a cikin sirri ka je mata kuma kan ka zo kana kwafe kana goyi akan wannan abin da ne wannan babu kyau a cikin mu'amala ka ne kuma ibadar ka a ta bangaren ibada kai ka zamto duk abin da kai ka tsara ko kuma masu yi don ta'ala ya ba mu dama mai aiki kyakkyawa ya karbi imanin mu ya tsarkake zukatan mu Allah ya sa mu aiki da tsoronsa da ya kilasi Allah ka bi don mu amin na gode assalamu alaikum wa rahmatullah Allahu Allahu To alhamdulillah yanzu kuma sai labarai a manfa a takaice. 'Yan sa'o'i bayan da Ukraine ta yi kira ga kasashen yammaci abokan hulɗarta a kan su aika mata tankokin yaƙi don taimakawa sojojinta su samu nasara a kan Rasha. A jiya Alhamis, Amurka ta ba da sanarwar tura ƙarin taimakon agajin soja na sama da dala biliyan biyu da biyar amma ban da tankokin yaƙi. 'Yan bindiga sun kai harin bindigogi da na bom a wani karamin ofishin 'yan sanda inda suka kashe jami'an tsaro uku a cewar hukumomi a arewa maso yammacin Pakistan a jiya Alhamis. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. ne za madadin Maryam Dauda da ta na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni. da ma injiniyan namu na yanzu. Ni Hadiza Kyari nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.